Mawakan Kano sun fara fusata da ƙosawa akan wata gasa da rarara ya ɗauko akan wakar zaman lafiyar Najeriya. Mawakan jihar Kano sun fara fusata kuma sun fara ƙosawa akan wani alƙawari da fitaccen mawakin siyasa Dauda Kahutu rarara ya ɗauka wanda kuma Allah bai bashi ikon cikawa ba wanda a halin yanzu da kusan shekara ɗaya kenan da ake wannan magana. mawaƙin siyasa rarara ya kawo ta babbar gasa tsakanin mawaka na kowane fanni wato mawaƙan gargajiya da mawaƙan hausa hip hop da kuma mawakan fina-finan hausa akan cewa kowa ya je ya fike basirarsa ya yi waka akan zaman lafiyar najeriya kuma a cikin gasar akwai manya-manyan furofesoshi da ke a jihar Kano waɗanda su ne alƙalan gasar. Bugu da ƙari kuma dukkan gidajen rediyo suna cikin gasar a fannin abin da shafi tallatawa. A cikin gasar, mawaƙi Rarara ya yi manyan alƙawura da dama waɗanda zai ba wa waɗanda suka ci gasar. Kuma an faɗa ma cewa har waɗanda ba su ci gasar ba, su ma za a ba su manyan kyautuka da kuma kuɗaɗe. Wato a fannin mawaƙan gargajiya za zaɓi mutane uku, a fannin mawaƙan Hausa hip hop za zaɓi mutane uku, haka ma a waƙar fina-finai ta Hausa su ma za zaɓi mutane uku, inda za a ba da kyautukan manyan motoci da baburin adaidaita sahu da kuma maƙudan kuɗaɗe kamar yadda rararen ya tabbatar a lokacin. To a halin yanzu dai wannan gasa ta yi kusan shekara ɗaya kenan, wato tun a wancan azumin, kuma a cewar rararen a cikin wancan lokacin za a yi gasar a gama, sai kuma gashi abin ya zama ba haka ba. kuma abin da ya samu wakan suka fara kosawa shine tun bayan wancan lokacin har izuwa yanzu ba a ji rararen ya fito ya yi magana akan gasar ba wanda hakan ya sa wasu mawakan da suka wahala a cikin gasar suka fara magana. Hakika mawaka da yawa sun sha wahala a cikin wannan gasa wajen rubuta wakar shiga gasar, biyan kuɗi a studio domin buga wakar, da dai sauran faɗi tashi da ɗawainiya da suka sha a dalilin gasar. To yanzu dai Abubakar Ibrahim wanda aka fi sani da Chief Fresh tare da dan uwansa Al-Amin wato wanda suke waka tare sun aika wa rararen sako akan lamarin gasar wanda Chief Fresh shine wakilci Al-Amin wajen yin maganar. G-Fresh da Al-Amin sun shiga gasar ne a bangaren waƙoƙin Hausa Hip Hop wanda kuma waƙar tasu wadda suka yi akan zaman lafiya tana cikin waƙoƙin da alƙalan gasar suka zaɓa. To kamar da yadda muka gaya muku G-Fresh ya wakilci ɗan uwansa Al-Amin inda ya fito yin magana ga kuma abin da G-Fresh ɗin yake cewa. Jama'a uh, a takaice ga zuwa ga Dauda ka hutu Rarara ga zuwa hukumar tace fina-finai ta jihar kano ina magana da bakin mawaka dubunnan mawaka da suke kani woods da suke tasowa da kuma mawaka wanda suke suna da waɗanda ba su suna ba duk ina magana da yawunsu yauwa hukumar tace fina-finai yauwa ba komai ba wai rashin kunya na fito in yi wa wani ba ko na fito in faɗi wani magana da ba ita kenan ba na fito ne yau ni ji fresh alamin yaro dan hausa fulani in yi magana ta fahimta yauwa akan hakki akan hakkin na ƙasa da na sama yauwa ku shugabanninmu ne su dauda ka hutu rarara ko babu komai ku shugabanninmu ne so ya kamata ku mana adalci yauwa yanzu yanda kuke yi yanda dauda ka huta rarara yanda kai haka tsakani da Allah yanda kuke sama da mu kuka yi haka kuka yi abin nan kuka yi alkawari ko kuka saba alkawari ko kuka yi kaza kuka yi kaza to in mu aka ce mu ma haka za mu yi wani na ƙasa da mu ai mu ma akwai waɗanda mun fi su wanda su ma mu suke kallo mu ne idols su. in muka ce haka za mu to abin ba zai kyau ba ga baki ɗaya abin ba zai kyau ba kuma hukumar ta ce fina-finai ba wai komai bane a ce kawai sai har mun yi laifi ne ake ana jira mu laifi ne wai a zo a kama mu ni mutum ne wanda nake da rijista da sanin gwamnati da komai da hukumar tace fina-finai a onda masana'antar kannywood da ke garin kano nigeria e, a bangaren sashen hip hop hausa hip hop in hip hop in general entirely e so gaskiyar magana early last year kafin wancan azumin dauda ka hutu rarara ya samu competition competition na waƙoƙi na zaman lafiyar najeriya so an fito mawaka dubunan mawaka ne muka shiga an yi participating an zubar da basira an zubar da fikira sannan abin ya ya ɗauko akwai alamun gaskiya a abin dauda ka hutu rarara ya yi kokarin a ce an kamanta gaskiya a abin amma daga karshe dai har yanzu mu ba mu san inda gizo yake sakar ba saboda an kawo professors daga Bayero University kwararru akan ilimin literature da ilimin waka sun zo sun yi tankaɗe da rairaya akan mutum dubu dubunnai nawa mawaka dubunnai nawa ba wai iyayen Kano ba fa mawakan kowanne bangare a arewaci sun yi participating akan waka zaman lafiyar Najeriya so in taƙaice muku magana a cikin mawaƙa dubu kaza ɗin nan an yi tankaɗe da rairaya an yi zaɓe na adalci na ji sunana a hip hop ni ne na ɗaya ne is it na ɗaya ne na biyu ne na ɗaya ne something something like that haka aka faɗa a rediyo by 'yan jarida da suka faɗa a rediyo so abin da ke faruwa shine muna son mu san ina ina zancen ya ƙare yauwa dauda ka hutu rarara muna son mu san da Allah ina ne wannan zancen ina magana ya kare saboda wancan lokacin sanda ka sa competition din bayani ka fito kai a social media dauda ka hutu rarara so muna son yanda ka fito kai wancan bayanin a social media muna son ka ƙara dawowa ka ce lokaci kaza za ka ba mu waɗannan kyaututtukan na wannan mu talatin ɗin da muka ci yau muna son ka ƙara dawowa social media ka ƙara faɗa ne kaɗai ɗan tsekon da aka samu amma mun san dauda ka huturara mutum ne kai mai adalci mutum ne kai mai adalci yauwa mun san kuma insha Allahu na janyo hankalinka ne da mutane na TikTok ga baki daya za a fito yanzu ai shari'a ai judging akan wannan magana saboda mawaka da yawa na cin dunduniya suna irin ana zuwa ana maganan ka dauda ka hutu rara amma ba za a iya fitowa a gaya maka ba to ni shine na ce tunda na haɗu da kai na maka magana ka ce za a yi amma baka fito midiya ka faɗa ka ce za a yi ba mun haɗu da alinuhu mun yi wannan maganan alinuhu ya ce zai maka magana e ya yi iyayensu e eh, an yi magana to amma har yanzu shuru kake ji kamar an shuka dusa so shi ne ya sa na ce yau tun daga har wani azumin yanzu ya kara dawowa kaga ana neman wajen shekara ɗaya kenan da yin wannan abin in the name of wannan abin da muka yi gabaki ɗaya ba zai fi sati uku ba za a gama gabaki ɗaya haka muka aka dauki aka ce mana kyaututtukan da za mana da abubuwan da za a bamu suna nan a store an ajiye mana su yauwa muka fito muka tankaɗe da rairaya muka feke basiran mu ni ji fresh alamin ni da kani na muka tsaya muka feke waka waka ta bugu iya buguwa yauwa kuma su masana suka je suka yi tankaɗe da rairaya akan wakan mu suka ce mun ci.